ruwa ku bar ƙur'ani muna da ƙur'ani izu sittin a hannu wanda bai iya addini ba bai iya sallah ba bai iya yadda zai yi tsarki ba an zo an tara masa didi ma an ce yayi baiwa baiwan ba a sama ƙur'ani ba a sama wani guri to ƙarye in baiwan ne yi kenan tabi mijinta kar kowa ya ne ta zauna da ita da mijinta su zauna idan namiji ne a wani gurin ya fito baiwa ne yi wa iyayensa biyayya idan malami ne aka ce mai baiwa ya bada ilimi magani baiwan sai mai ba kana da baiwa ba koye da ilimi a ga baiwan a sa ma buhari a sa musulun abu dauda turmuzi nisa'i ka dinga biyawa mun yadda sai a dauka amma ka zo ka dinga mana surutun baki a yanyi kaza yi wane ma ya ce kaza wane na ga gari kullum magana mutum a bakin ka magana ya kai ƙura'ani to billahi lazi mun kaba muku hujja duk wanda wani kururuwa ya fito ko a bangaren ɗariƙan mu na tijaniya ko a wace layi ba ruwan mu da hi da Allah mu abin da muka sani kullum zo mu koya ma addini nan malama kuma abin da suka koya mana na addini ba mu yarda mu dau maganar su ba sai mun auna in yayi daidai da qur'ani mu dauka in ya saba mu bar nasu mu rike na Allah da Annabi Muhammadu akan wannan muke ba zai yoyu dan muna binka mu bi ka ba hujja ba wallahi ba zai yoyu ba za mu bi ka ne akan hujja in ma shehun mu ne kai malamin mu ne kai za mu duba Allah ne ya ce abin da ka ce mu yi kuma qur'ani ya yarda hadisi ya yarda yayi daidai sai mu dauka in ya zaba mu bar ma kayan ka mu rike na Allah da annabi kuma su ma haka suka ce kaman kun waye gari kurin kuna ta kururuwan shedan ai wani ya ce kaza ai malawa ne ya ce kaza ya ce kaza to ya ce kaza qur'ani ne ya ce kaza kun tayi kuma ba ruwan kwai ai ai ba ruwan mu ai makiyin mu ne ai kaza kaza ku je za mu je lahira za mu gamu da ku za mu gamu za mu gamu ba wani mahaluki da za mu bihi muddin in yana bin Allah muna bin sa in ya bar Allah za mu ba Allah mu kyale shi kuma abin da muka gani a ƙur'ani da hadisi za mu nuna muku idan kun bi daidai in kun ƙi bi mu bar ku a lahira za mu gamu da ku inna rabbaka inna rabbaka labil mirsa ubangiji yana nan yana jira za mu je a gane su waye suke kan gaskiya su waye suka bi kururuwan shedan Allah ka shaida duk abin da ba gaskiya ba ma cikin kuma ko kaddara ne yazo ka fahimtar da mu ranan lahira za mu tsaya tutan manzon Allah ka bayyana mutane akan gaskiya muke Allah ka ganar da mu mu je hmm. kuma alamu bikum ubangijin ku Allah ya ce hine masani da halin ku na'am in ya sha ya yarhamkum wa in ya sha yu'azibukum ya in ya ga dama kun yi laifin Allah ya ce ku sai ya ji ganku wan in ya ya ga dama ya muku azaba wannan kuma ya rage bawa tsakanin da Allah ko ya ji kan bawa ko yau bawa azaba Allah ya ce ya rage gare shi hmm. wa ma arsalnaka alaihim wakila Allah ya ce ya rasulullahi kyale mu da su abin da muka aiko ka ka isar musu amma ba kai ne wakilinsu Allah ya ce barni wa ma arsalnaka alaihim wakila ba kai ne wakilinsu ba barni da su in ji Allah kai dai abin da na turo ka yadda aike na mm. wa rabbuka alamu biman fi samawati wal ard wa rabbuka sanu ubangiji jika alamu shine masani bima fi samawati da wanda suke san mai wal ardi da kasai wala kana fazalla ba'da nabiyina ala ba'd Allah ya ce wala kana fazalla haqiqa mun nuna bi fi kun ba'da nabiyina ala shayin annaba bi saga yayya annaba wasu sun ko daraja kowanne annabi da darajarsa amma a ciki Allah ya ce mun fifita wasu akan wasu akwai annaban da wani annabi ma annabi ne amma darajar da wani yake da yi bai samu ba amma na ban Allah dubu ɗari da dubu ayarin da dubu hudu ne duk wanda ya dawon annabta kuma kafiri ne wanda ake kokonto a kansu guda biyar ne kamar lukumana kamar naini kamar uzairu yawa lukumana zurkar naini uzairu ku kama mun sunan mana kururu ta nan su ne wanda ana kaulani a kansu annabi ne ko ba annabi ba ne shi yasa an ka zo su ka ce kururu alaihi salam naini alaihi salam kar ka ce musu annabi idan ka ce musu annabi suka zama ba annabi ba kai awar annabta ga wanda ba annabi ba idan kuma ka ce da su ba annabi ba suka zama annabi ka kore annabta ga wanda Allah ya bahi annabta nan ma hadari ne sunan zukurun sai dai ka ce alaihi salam kuna faɗa sunansa a kyale Allah shi ne masani mai Allah yake cewa wa rabbuka alamu biman fis samawati wal ardh wa rabbuka alamu ubangijinka ne masani biman fi samawati ga wanda suke samai wal arzi da kasai wa laqad faddalna ba'da nabiyina ala ba'd wa atana daud zabura Allah ya ce mu ne muka ba annabi daud zabura dan Aisha annabi daud Allah ya ce mu ne muka ba shi zabura quludu allazina za'amtum min dunihi fala yamlikuna kashfa durri ankum wala ta'wila Allah madaukakin sarki kulga ya musu in ji Allah maɗaukakin zare kula da za amtu ka gaya wanda suke riya min lahi wani Allah na gaya cewa gaba kaɗa na abu الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف ذريانكم ولا تاويلا to Allah maɗaukakin zare ce gaya musu udul zina wanda suke wa min duni kuma bayan hmm. kamar malaiku ko annabi Isa ko Uzairu fala kuna abinda ba su da iko kashe barur siya ya jinya an a gare ku wala ta wula ko su juya da jinyar zuwa ga wani ulaikan lazina ya da'una ya guna ila rabihimul wasilata ayyuhumu aqrabu wa yarjuna rahmatahu wa yakafuna azaba Allah ya ce ulaika wayannan allazina sune wayanda yad'unahu suna bauta kai gumakai guna suna nema ila rabihimul wasilata nan tsanantuwa zuwa ga ubangijinsu ayyuhun wani ɗayansu ne a ƙarabu wanda yake mafi kusanci wa yarju rahmatu ka wannan rahama wa kawuna azaba suna tsoron azaban sa inna azaba rabbika kana mazura inna azaba rabbika kaga azabar ubangijinka kana mazuran abin katangewa ne abin tsayarwa ne shine mazura eh abin tsayarwa ne azabar ubangiji ko ya gani ko eh idan azabar lokaci yayi shikenan Allah zai tabbatar da shi idan lokaci bai baka nan mazuran abin tsoratarwa ne makaban min wal ma'ana huwa haqiqun bi an yakawu minhu kullu kowa ya kamata ya ji tsoron azabar Allah hmm. wa in qaryatin illa nahnu muhlikuha qabla yawmil qiyamati aw mu'azibuha azaban shadida wa min qaryati Allah ya ce babu wata alƙari illa sai da Allah ya ce ba ce nahnu muhliku mu ne za mu halaka da mutanen garin hmm. qabla yawmil qiyamati tun gabanin gobe kiyama eh tun gabanin ranar gobe kiyama aw mu'azibuha ko mu'azabtar da ita azaban da adaban matsananciya mm. kana zalika fil kitabi masura wannan Allah yace yana nan a rubuce a lauhil mahfuzi sidira sidira layi layi inji Allah mm. wa ma mana'na nursila bil illa an kazzaba biha al wa ma mana'na me hana mu ne an nursila bil ayati Allah yace da ba za mu aika muku ayar ba da waqawo illa an zo biya lawaluna sai dai kamar yadda jama'an farko suka karyata mm. wa samu ta samuda ta mubsiratan fa zalamu biya Allah ya ce mu ne muka ba samu dawa mutanen annabi salihu taguwa matsayin aya mubzaratan ga gata nan a bayyane fa mu biya man suka zalunci kawunan su da kafirci muka halakar da su ma nursilu bilayati illa takawifa Allah ya ce mu ba mu aiko da aya fa sai mun razanar da ku idan ba ku kirki wani razanar da tsoratarwan ba a take kuma sai azaba ta zake muku wa in qulna laka inna rabbaka hada bin nas wa qulna wa zamu ba ku labari yayin da muka je ubangijinka zai kewaye da mutane iliminsa da kudurarsa da saninsa baki daya mm. wa ma ja'alna ru'ya a arayna ka illa fitnatan lin-nasi wash-shajaratal mal'unata fil qur'an Allah ya ce ba da banza ba mu ne muka sanya wannan mafarkin wanda muka nuna maka ita daren Isra'i ya zama fitina ga mutane wasu mutane suka je Isra'i a mafarki ne wasu ga ce a ransa ne ba da jikinsa ba to Isra'i da jikinsa ne da ransa aka yi Isra'i da shi Hmm. a dalilin isra'i wanda Allah ya niya zai halakar ya halakar wanda zai karbi shari'a a dalilin isra'i din ya karbi shari'a to haka lamarin yake yi Allah baya yin wani abu sai yayi abin a matsayin sababi eh, idan Allah zai yawo abu ɗaya ne wani zai higa wuta abin wani a dalilin abin zai higa aljanna kamar isra'i da aka yi da sai na rasulullahi duk wanda kaga yayi jayayya akan rayin yarda ko wani abu to kaga rabon wuta ne da annabi da ya je isra'in ya dawo hmm. wani kafir ya zo gabansa ya tsaya gaban annabi ya ce ubangijinka ya yi tafiya da kai cikin dare ya ce eh. ya ce to da Allah ka ɗaga ƙafanka na dama na da bukata da kai annabi sai ta yi ya ɗaga ƙafansa na dama sai ce to ka ɗaga ƙafanka na hagu shi annabi ya sauke na dama ya ɗaga na hagu kudin sai mutum ya fara ƙirƙirewa da dariya shi burinsa inda annabi ya yi isra'i da ya ɗaga na dama to ya ɗan ɗaga na hagun ya ɗan bar ƙasa kaɗan in ya ɗan bar ƙasa to alaman za a iya tafiya da ya tabbata sai ya ce to akan haka waye waye shaidanka ya ce umar bin haɗa na ne akan haka ina gidansa yake tambaya ce to bari je gidan umar bin haɗa ya je ce ya kwankwasa umar ba ya fito ya ce ya aka yi ne ya ce abokinka ne sahibinka na gaya masa ya ce an yi isra'i da hi ya gaya min kuma yi ne ya ce da na tambaye ya ce wai kai ma heda ne ce kwarai da ni aka yi to ina heda ya ce bari ɗauko ma takardar shaida yana higa gida ya fito da ya buɗe rigansa da ya ka babu ya ɗauke kan ya cire kan ko gidansa bai higa ya sa kan abin jima kurin ya tafi da higurin annabi kowa ya zo yana manzan Allah gaisuwa ana gaisuwa da ya zo sai ya jefar da kan a gaban annabi ya ce na san za a yi haka ya ce lalle za a yi haka ya ce wannan ya ga shaida to kaga wannan kaga rabon ya halaka ne annabi ya ce ma ya yi isra'i ai sai ka yarda ko babu wani abin ja ga yi mu ma yanzu muna hawa jirgin sama mu tayi sama ba mu da fuka bukin ma sai mu tayi alfarmansa hmm. Allah ya mana wannan kuma aka ce ya yi isra'i ai mumini wajibi ne ya yi imani to Allah ne yake cewa wama ja'alna ar-ru'ya allati ka illa fitnatan lin-nasi wa shajaratal mal'unata fil qur'an wa shajaratu da wannan ce wanda Allah ya tsine mata ita ce ita ce itaciyan zakumiya mm-hmm. wa fa ma yaziduhum illa dugyanan kabira wa nukawwifum Allah ya ce muna kauratar da ku dai Kur'ani. fa ma d'uhu amma abin da muke karanta maka qur'ani ba komai yake kara muku ba illa yana sai dai shi shigi kabiran babba duk lokacin da aka karanta qur'ani maimakon ya kara nasiya to kuma sai a kara gujewa jama'a ɗaya da rabi yayi idan muka yi sallah kuma